Fitowa Sura goma sha bakwai Ruwa daga dutse Dukan taron Isra'ilawa suka kama tafiya daga Hamadar Sin suka yi ta tafiya suna sauka a wurare daban-daban, bisa ga umarnin Ubangiji, a ƙarshe suka sauka a Refidim, suka zauna a can, amma ba ruwan da jama'a za su sha, saboda haka Suka yi wa Musa maganganun banza, suka ce, Ba mu ruwa mu sha. Musa ya amsa ya ce, Don me kuke mini maganganun banza, don me kuke gwada Ubangiji? Amma mutanen suka yi fama da ruwa a can, suka yi gunaguni a kan Musa, suka ce, Don me ka fitar da mu daga Masar, ka sa mu da ’ya'yanmu da dabbobinmu mu mutu da ruwa? Sai Musa ya yi kuka ga Ubangiji ya ce, Me zan yi da wannan jama'a, suna shiri su jajjefe ni da duwatsu, Ubangiji ya amsa wa Musa, Ka ɗauki sandan da ka bugi ruwan Nilu da shi, ka kira waɗansu shugabannin Isra'ila, ku wuce a gaban jama'ar, zan tsaya a can a gabanka, kusa da dutsen Horeb, ka bugi dutsen, ruwa kuwa zai fito daga gare shi domin mutane su sha, sai Musa ya yi haka a irin dattawan Isra'ila, sai suka ba wa wurin suna Masa da Meriba, saboda Isra'ilawa sun yi jayayya, suka kuma gwada Ubangiji cewa, Ubangiji yana tsakaninmu ko babu, an ci Amalekawa da yaƙi. Amalekawa suka zo suka yaƙi Isra'ilawa a Refidim. Musa ya ce wa Yoshuwa, Zaɓi waɗansu mazanmu ka je ka yaƙi Amalekawa, gobe zan tsaya a bisa tudu da sandan Allah a hannuwana, sai Yoshuwa ya yaƙi Amalekawa kamar yadda Musa ya umarta, Musa, Haruna da Hur kuwa suka tafi bisa tudu, muddin hannun Musa yana a miƙe, sai Isra'ilawa su yi ta cin nasara. amma da zarar hannunsa ya sauka, sai Amalekawa su yi ta cin nasara. Sa'ad da hannuwan Musa suka gaji, sai Haruna da Hur suka ɗauki dutse suka sa ya zauna a kai, sa'an nan su kuma suka tsaya gefe da gefe, suna riƙe da hannuwansa har faɗuwar rana. Sai Yoshuwa kuwa ya ci nasara a kan Amalekawa da takobi. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka rubuta wannan a cikin littafi, ya zama abin tuni, ka kuma faɗa wa Yoshuwa, Zan hallaka Amalekawa ƙaƙaf daga duniya. Musa ya gina bagade, sai ya kira shi Ubangiji shi ne tutata, ya ce, Gama an ɗaga hannuwana sama zuwa kursayin Ubangiji, Ubangiji zai yaƙi Amalekawa daga tsara zuwa tsara.